Deutsche Welle. Taba kalashi. Ƙungiyoyin 'yan hayan gida a ƙasar Spaniya sun nuna rashin jin daɗinsu da wani abin da suka kira rikicin haya da ke tilasta 'yan haya barin gidajensu. Ƙungiyoyin na fatan kai kukansu ga gwamnatin ƙasar don an karar da ita cewa samun gidan haya a manyan biranen ƙasar irin su Barcelona da Madrid na ƙara yin wahala. musamman ga masu ƙaramin ƙarfi. A wannan makon shirin na baka lashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar jama'a. Za mu duba yadda matsalar ke ƙara yin muni ne a ƙasar ta Spaniya da ƙoƙarin shawo kanta. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla a ƙasar spaniya dai kuɗin haya na gidaje na tashin gwauron zabi gidaje masu rahusa da gwamnati ta tanadarwa masu ƙaramin ƙarfi daga cikin al'umma na cikin mawuyacin hali saboda rashin gyare-gyare gashi kuma sun yi karanci a ɗaya ɓangaren kuma gogayya da ake yi tsakanin masu gidajen haya don samun kuɗi cikin gaggawa musamman ma saboda bunƙasar da ake samu a harkar 'yan yawon bude ido. sun sa ana yawaita koran 'yan haya daga gidaje ana bawa masu samar da gidajen haya da kuma masu hannu da shuni. Vale, pues me llamo Natalia y llevo viviendo en este edificio seis años. Vivo en el quinto. Sunana Natalia, na kuma kwashe shekara shida ina zaune a wannan gida. Ɗakina yana a hawa na biyar. Eh, yo soy Mireya y llevo viviendo seis años también. Y vivo... Sunana Mireya, ni din ma shekara ta shida a wannan gida, ɗakina na hawa na ɗaya. Mukan ga juna a cikin ginin, amma sai dai kwanan nan muka fara magana da juna saboda abin da ya faru da mu. Natalia da Mireya dai suna zaune a gida guda da ke a tsakiyar birnin Madrid. Abin da Mireya ke nufin ya faru da su, ya faro ne a cikin watan Fabrairu. lokacin da wani asusun zuba jari don gina gidajen haya da ake kira urbaniya ya sayi gidan da suke ciki kwana guda bayan haka sai aka fara tura wa 'yan haya wasiku a hukumance da su tattara nasu ya nasu su bar gidan sau tari dai waɗannan wasikun ba sa mutunta ka'idojin kwantaragin hayan da ke aiki wasu wasikun ma na ba wa 'yan hayan wa'adin kwanaki 27 a hali dokar spaniya wa'adin kwanaki 30 ta ajiye na neman ɗan haya ya bar gida. Da farko asusun gina gidajen haya ya ki amincewa da sakin hancin takardun kwanta ragin gidan ya tilasta wa 'yan hayan tashi daga gidan a matakai daban-daban. mireya ta yi mamakin wannan rashin imani. no imaginábamos nunca que, que iba a ser así de rápido y así de inhumano. Ba mu taɓa tsammanin hakan zai faru da wuri ba. Wannan rashin tausayi ne. wasiƙu suka turo mana amma su da kansu ba su zo ba domin mu tattauna da su sun jefa mu cikin mawuyacin hali kullum ma'aikatan gine-gine na zuwa suna nuna mana zane-zanen yi wa ginin gyaran fuska an yi ta jita-jita lamarin da ya sanya fargaba musamman a zukatan tsofaffin da ke haya a gidan idan aka fara aikin gyaran gidan ko aka cike gidan da masu yawon bude ido ai babban matsala ce da za mu kira da tursasawa ko cin zarafi. Wasu 'yan hayan sun fara fama da matsananciyar damuwa sakamakon wannan matsalar a cewar Nataliya. Ah, ah, Dukkanmu wajen likita guda na unguwa muke zuwa, ya kuma taɓa tambaya ta ko a cikin gidan nake. ya ce da ni makwabciyata ta je wurin shi ya duba lafiyarta a dole ya bata maganin rage raɗaɗin matsananciyar damuwa sannan wani makwacin baya iya barci wata dattijuwa ma ta ce numfashi na yawan ɗauke mata saboda matsalar gidan haya wannan lamarin da ba guda ɗaya ba ne yanzu haka cikin tsukin watanni asusun urbaniya ya sayi gidaje uku a birnin madrid sannan akwai wasu kamfanonin gine-gine da dama da ke bin wannan mataki na sayan gidajen haya suna koran 'yan haya kafin su gyara su su sayarwa wasu kamfanoni musamman ma na masu harkar yawon bude ido a bara gidaje dubu goma ne ke da akwai na 'yan yawon bude ido a madrid amma ya zuwa farkon wannan shekara yawan su ya kai dubu ashirin dubu sha bakwai daga cikinsu kuwa ba bisa doka aka samar da su ba saboda halin da suke ciki 'yan hayan gida sun fara haɗa kai sun kuma nemi shawara daga wata ƙungiyar kare haƙƙin masu haya da suka fara janyo hankalin kafafen yaɗa labaru asusun urbaniya ya saduda bayan wata uku na gwagwarmaya masu hayan sun sami nasara sai dai har yanzu tsugune bata kare ba a cewar nataliya la victoria es, es, una victoria como amarga, porque en realidad lo que hemos conseguido es que cumplan la ley. Nasara ce, amma bai faranta rai ba, mun bari sun mutunta doka shi kenan, amma gaskiya kwantaragen mu zai kare, za mu kuma tashi daga gidan. Yanzu matsalar haya ta yi muni kuma ban san abin da zai faru ba idan lokaci ya yi, wato shekaru biyu masu zuwa. Muna jin tamkar an ajiye wani bam ne, lokaci kuma ake jira ya fashe nan ba da jimawa ba. te dice que alguien debería explotarla cuanto antes. A birnin Madrid kudin haya na tashi babu kakkautawa yayin da kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta Spaniya albashin su bai kai yuro dubu ɗaya a wata ba, amma hayan ƙaramin gida a birnin irin Madrid ya haura yuro ɗari takwas a wata. Spaniya dai ta fi kowace ƙasa a tarayyar Turai ƙarancin gidaje masu rahusa da gwamnati ke ginawa. Kwaskwale dokar haya da gwamnatin ta yi na zama tauye haƙƙin 'yan haya in ji raquel rodriguez farfesa a fannin zane-zanen gine-gine kuma masaniya a bangaren tsarin birane. Lo que sí está ocurriendo son, yo creo, dos o procesos en paralelo. Akwai abubuwa da dama da ke faruwa a nan cikin lokaci guda. A hannu ɗaya akwai gidaje masu yawan gaske da aka tanadar wa 'yan yawon bude ido a tsakiyar biranen wannan ƙasa. A ɗaya hannun kuma ana samun tashin kuɗin haya fiye da kima. A shekarar 2013, gwamnati ta yi wa dokar haya a birane kwaskwarima, inda ta sauya tsawon lokacin ba da kwantiragin hayan gida daga shekaru biyar zuwa uku, ta kuma ba wa masu gida izinin ƙara kuɗin haya daidai yawan kuɗin da suka kashe wajen samar da gidajen. Dokar ta kuma sauƙaƙa hanyar korar masu haya a gida. Babbar matsalar ita ce muna fuskantar karancin gidajen haya masu rahusa da gwamnati ke ginawa a nan idan a kwatanta da sauran kasashen turai karancin eh, gidajen haya na gwamnati babbar matsala ce a madrid inda tsohuwar hukumar gudanarwar birnin ta sayar da gidajen gwamnati kimanin 1,800 don samun kuɗin rage bashin da ke kanta jose manuel calvo shine kansila na ma'aikatar tsara birni a cikin sabuwar gwamnati. In Madrid, la vivienda protegida no llega al 1%. Los problemas... Gidajen gwamnati masu rahusa a birnin Madrid ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari ba. Ba za a iya magance matsalar rashin gidajen haya a Madrid nan da shekaru hudu masu zuwa ba. Za a ɗauki tsawon lokaci. Abin da muke bukata yanzu shine na ganin gwamnatin Spaniya ta soke sabuwar dokar haya ta gidaje da take aiki yanzu ta daidaita kuɗin haya ko a rage su baki ɗaya. Sabuwar gwamnatin birnin Madrid dai yana aiki tukuru wajen tsara dokokin da za su hana kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun attajirai. Sayan gidajen haya suna musu gyaran fuska suna mayar da su otal-otal na 'yan yawon buɗe ido. Sai dai Jose Manuel Cavo ya ce ba za su iya yin komai ba a dangane da wasu matsaloli na gidajen haya. kamar irin wadda Mireya da kuma Nataliya ke fuskanta. To Allah kyauta. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na ni naku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. where I live.